الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله بالآلاء رب الناس يؤطيه ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يبتلى بقياس والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha biyar ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da sha hudu ga watan goma shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci na abu ubaida da ke nan bypass masallacin da ya fi shahara da masallacin malam khamis al-misri in inda muke gabatar da darasi cikin littafin hukumatun min tarikh ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maqtal al-husayn sana 61 na babban malami wato Sheikh Usman al-Khamis Allah ya tsare mu Allah ya tsare shi wannan shine darasi na 16 a cikin wannan littafi a satin da ya wuce mun tsaya wato a shafi na 61 mai bugu irin nawa almabhasul awwal mun fara wato abin da ya shafi rayuwar umar dan khattabi Allah ya ji kansa ko Allah ya kara masa yadda shi yasa ake cewa su sahabbai kowanne idan ka kira shi sai ka ce radiyallahu anhu wa ardahu shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi sannan ya yarda da shi ga wasu shine bambancin radiyya da kuma wa ardaɗin shine bambanci a mun fara magana abin da ya shafi nasabarsa da kuma 'ya'yansa da matansa za mu tashi islamuhu musulunta sai na umar قال ابن مسعود رضي الله عنهما هو رضي الله عنه عبد الله بن مسعود yake faɗa yace ma zilna a izzatan ba mu gushe ba muna samun izza منذ أسلم عمر في اللوكة سيدنا عمر يوم السلنتا وأن حديث رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر حديث ندبو أكو دريشدا دست ثمانين دهولو كتاب مناقب الأنصار إسلام عمر وكما حديثنا دبو أكو دري تقوس دستين دا أكو wa aslama umar ba'da 40 rajulan mutum sai na umar ya musulunta bayan mutum 40 wa ihda ashara mar'atan da mutum wato mata goma sha ɗaya istanati sadisati min al-bi'sa a shekara ta shida amma ina ganin kaman fa shekara ta uku ne ha gaskiya ina ganin kaman shekara ta uku ne sai da umar ya musulunta dan shi malam ya ce a shekara ta shida to ganin kaman a shekara ta uku ne amma a sake zuwa a je a bincika an gane to ko da ya musulunta mutum hamsin da ɗaya ne a musulunci shine mutum na hamsin da biyu an gane musuluntar sai da na'umar addu'a annabi ya yi ya ce allah ka wato ɗaukaka addinin musulunci ta hanyar ɗaya daga cikin waɗannan mazajen guda biyu ko dai abu jihal ko kuma Umar dan Khattabi Allah subhanahu Ta'ala sai an sha addu'ar Annabi sai Umar dan Khattabi ya musulunta ta shigarsa musulunci shine babban arziki ita ce alaƙar da take ulluwa tsakanin ɗan adam da Allah subhanahu Ta'ala. Allah madaukakin sarki ya faɗa addinin musulunci a matsayin ni'ima cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati su kuma yan shiya sun ce an cika ni'ima ne da wulayancin sayyidina Ali haka suke faɗa a ƙissa ta zai bin harisa Allah ya ce wa ita ƙulu lillazi an amallahu alaihi wa an amta alaihi ita ce nema mafi girma shigar mutum addinin musulunci an gani jiya jiyan nan wani ya turo min tambaya ta hannun wani daga ghana wani ɗan shi'a wani ya tambaye shi da Allah yana so ya masa bayani shi ya ji ana maganar salmanin farisi waye salmanin farisi din nan ne yake cewa ai salmanin farisi wani mutum ne wanda yake tazararsa wajen daraja tsakanin na abubakar da umar ta fi sama da ƙasa kun gane abin da yake nufi darajar da salmanu yake da shi tsakanin da abubakar da umar wajen daraja ya fi su daraja da ta kai sama da ƙasa ko tafi yake cewa ina nan da odiyan na hausa ne aka turo daga ƙasar ghana yasa wallahi mutane musamman jama'ar ahli suna yadda suka je suka shagaltu da rigima akan siyasa a facebook maimakon aqidar su don suka yi wasa za su gane kuransa nan gaba yana faɗa cewa sai na umar mutane ne munafikai ba su musulunta don allah ba don duniya suka shiga addinin musulunci amma sun manta cewa shekara goma sha uku da annabi a makka duk wanda kaga ya shiga musulunci a lokacin duk wani abu da ke sa a ji tsoron annabi a musulunta babu saboda annabi lokacin malami ne mai da'awa sai da ma aka ɗauki shekara uku ana da'awa a sirrance kafin a fito a yi da'awa a bayyane saboda situation ɗin ba za ma a iya yin da'awar a bayyana ba a irin wannan lokacin ne fa abubakar annabi ya fito zai fara wa'azi a waje fara musulunta umar kun ji adadin da ya musulunta amma annabi ya rayu shekara 23 ya mutu an zo an sa kabari ga su amma har yanzu mutanen nan mutuncinsu bai kubuta ba annabi bai kubuta daga taba mutuncin shi ba idan kun ce annabi ya rayu da su ba mutanen kirki ba ne sun rayu cikin munafunci da rufa-rufa kuma haka Allah zai ci gaba da bibiyar annabin shi har zuwa kabari ba zai kyale shi ba sai an hada shi da an gane to wannan yana daga cikin tanakudi na abin da ya shafi aqidar shi'a mulazamatuhu hulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mulazimtar da yawa annabi ibnu abbas yake faɗa yace wadi a umaru ala saririhi an ɗora umar a kan gado ai ba da an tsa'anahu abu latal majusi bayan abu majusi ya soke shi da wuka za mu zo nan gaba za ku ji abin da ya faru lokacin da shi wannan ba madushin abu latul madusi alaihi min Allah ma yastahiqu Allah ya masa abin da ya dace ya zo ya saki sayyidina Umar da wuka to shine yake cewa fatakannafahun nasu sai mutane suka yi masa likafani da mutane suka yi masa likafani ya una suna masa addu'a wa yusalluna qabla an yurfa suka yi masa sallah kafin a dauke shi zuwa makabarta abdullahi dan abbas ya ce wa ana fihim ni ina cikin mutanen da suka yi ma abdullahi sai na umar sallah falam ya ni, babu abin da ya tsoratar da ni ya firgitar da ni illa rajulun sai kawai na ji wani mutum akidu mankibi ya daɓa ka ta haka kamar kana cikin mutane kawai ba yi zato ba yi tsammani ba kawai sai ka ji wani ya dafa ka ka yace fa idza aliyu ina waiguwa in ga kowa ya zo ya dafa ka ta irin wannan dafa sai ga aliyu bin abi talib ne wannan iza ɗin ita ce ainihin wato iza alhujaiya wato bagatatan kaman ka ce kharastu min almasjid fa idan imamu qa'im ina fita daga masallaci kawai sai ga liman ba zato ba tsammani no ba to shine an daba kafaɗarsa ya tsorata yana juyawa babu abin da ya tsoratar da shi kawai sai ga ainihin wato ashe wato a ali bin abi talib ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yadda fatarahama ala umara yace Allah subhanahu wa ta'ala ya ma umar rahama kun san ba yadda za a yi in ya tabbata umar munafiki ne sai dana ali zai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama in ya tabbata munafiki ne kamar yadda su a aqidar shi'a a imma sun san gaibu wanda suke bibiyan wancan raddin da muka yi na ballan qadhafu bil haqq ala al batil su jira wasu babubbuka da zan karanto cikin usulul kafi su a imma har abin da ke cikin zuciyar mutum ma kafin ya magana sun sani an gane in ya tabbata sai dan ali ya san gaibu abin da ke cikin zuciyar mutum ma ya sani kaga zai iya sanin umar munafiki ne ko ba munafiki ne sannan fata Rahama alaihi kuma zo ya kalli umar dinnan ce Allah subhanahu wata'ala ya masa rahama to ɗayan biyu zai faru ko dai zaman to umar ɗin nan ba munafiki bane shi yasa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama in ko ya tabbata munafiki ne yace Allah ya masa rahama ya za a yi yana sana da Allah yake wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri kada ka sake yin addu'a akan ɗaya daga cikin su ka tsaya kabarin shi kuma sayyidina ali yana sana da wannan kuma yazo ya tsaya kan kabarin umar yace Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama kaga abu ne da babu yadda za a yi hankali lafiyayye iya karɓan wannan ya yadda da shi ya kuma ainihin wato aminta da shi abu ne da ba zai taɓa yiwa ba da shi ne yake cewa wa ƙala sai sai da na ali yake cewa ma kallafta ahadan yanzu ba ka bar wani mutum a doron duniyan nan ba a habba ilayya wanda ya fi soyuwa zuwa gare ni wato alƙallah wanda nake fata in haɗu da Allah bi misli amalihi minka irin kwatankwacin aikin da ya kamar aikin da kai sai da Umar haka yake faɗa sai yake cewa wa lahi, na rantsi da Allah inni kuntu la abunnu yace ni na tabbatar da cewa an yaj'alaka Allah Allah zai sanya kama a sahibe ka tare da abokanka wa yake nufi abokansa Abubakar sai kuma annabi yace wa hasibtu na tabbatar da cewa an ne kuntu kasiran ni na kasance da yawa asma'un nabiyya ina jin annabi ya kulu yana cewa zahabtu ana wa abubakar wa umar mun tafi ni da abubakar da umar wa dakaltu mun shiga ana wa abubakar wa umar wa kharastu mun fita ana wa abubakar wa umar ni da abubakar da umar wannan ya zo cikin hadisi ne a bukhari kitabu fada'ilus sahaba babu manaqib umar da kuma sahihu muslim kitabu fada'il sahaba babu min fada'il umara an gane to kuma haka Allah ya tsara rayuwar suka gama rayuwar aka zo rayuwa ta barzaku sura tare dan haka Allah yake so su tashi amma dan shi a dabbe da mutunci haka yake iya kallon ga mutumin da ga annabi gashi a kwanta a kabari amma zai ce mai dan luwadi wallahi a cikin sa akwai yanda suke rubutawa yanzu a social media suna iya kiran sai na umar ce masa dan luwaɗi amma in dan shi a yi raina kai yanzu sai zo ya ce maka ai su ba sa zagin sahabbai shari'a ake mu cikin rubutun da na yi kwanan nan za a ji na karanto babu cikin usulin kafi da kuma fatawar da malamin sai cikin littafin siratun najat ɗan shi'a ya halatta a gurin ka in kana ahli sunna yayi maka ƙarya in dai ƙaryar za ta sa ya ruguza ka ya halatta eh ƙarya abin da baka yi ba yanzu in kirkiran maka in ce kayi in dai zai bani dama in zaƙi da ka wanda addinin musulunci arna ma Allah bai dami musu wannan mu'amala ba cewa ya wala yajri mannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa mu'amalar da arne ma Allah bai dami masa wannan mu'amala ba amma in shi a malaman su sun wa mabiyan kai su kirkiri ƙarya su yi maka in dai ƙaryar za ta sa su rugu da ka. an gani da wannan shi ne kuma za mu ga cewa ali bin abi talib a aikace ya nuna cewa yana kaunan abubakar da umar da usman shi yasa duk wanda ke son sai na ali so na gaske to babu yadda za a yi ya kyamaci wa'annan mutanen mun tattauna da wani na ce masa yanzu inda kana da rai yanzu a wannan zamanin muƙaddara hassan ɗan ali bin abi talib kai kana da goyon bayan shi ni na da goyon bayan shi sai ma wani mutum mu baya za mu yi ma mutumin da sai da na hasan yi ma mu baya ko za mu yaƙe shi ne mu ce ba mu yarda ba sai ce za a yarda shi ma haka hansa da shi na ce to dan mai da sai da na hasan yi ma mu'awiyar mu baya kuka ƙi yarda kuka dawo kuke zagin shi sai da na mu'awiyar da shi hasan yi masa mu baya na ce kuma wannan abin da kuke faɗa imamancin nan ai cewa kuka Allah ne ya naɗa ya ma fa annabta a ina ne Allah zai naɗa ka abin da ya fi annabta ka saukaka ba wanda Allah bai naɗa ba duk wannan ƙasimatu zahar ne karya gadon bayan aƙidar shi'a yake na cewa abin da suke da'awar an naɗa ƙarya ne Allah bai ba ba wannan naɗin ba ni ɗazo wani ke faɗa min wai me ya faru ne ya ji a kashin wilaya ana ta tsitsi na mun albarka na ce to wala ni ma ban san abin da ya faru kawai ni dai na san na tasa su gaba 'yan kwanakin nan yawwa an gane kuma farawa muka da izinin Allah farawa muka kafin mu ba wannan doron duniyar za su sha mamaki kwarin gaskiyar gaske za yanzu akwai abubuwan da na kodarta ba wanda ya sani Allah dai ya ba mu tsawarai jira su gani fanta jiru na ma akum minal muntajirina muna nan muna jira za su ga abin da zai ci gaba da ainihin wato wanzuwa da kuma wakana da faruwa da haka wannan shine abin da yake faruwa ya samu ya'ya ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman ɗansa al'imamu hassan ya zo ya koyi da shi ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman ɗansa al'imamu a ko a watsi an karbala wanda yana daga cikin halka ta takwas ko ta tara da zan mai da raddi matsalan kisan al'imamu husaini da ya taɓa akwai 'ya'yan sayyidina husaini da aka tafi da su karbala masu irin wa'annan sunayen amma yau idan ɗan shi ya shiga wannan muguwar aƙida in yana da suna abubakar ko umar ko usman sai canza shi kuma ga sai na ali ya haifa ya sa da shi da ya sa da kai da ka canza waye yake bin wani da mu da muke haifan yaya mu sa sunan ali mu sa abubakar umar usman waye yake bin sai na ali amma dan shi ya saboda Allah da shirye da mu to fada'iluhu falalolin sai umar ana abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله صلى lallai ya kasance cikin waɗanda suke gabaninku na al'ummomi akwai muhaddasuna waɗanda ake masa ilhama fahim ya fi ummati ahadu in za a samu wani a farko cikin wannan al'ummatawa to umaru lallai shine sayyidina umar wannan ya zo a cikin sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babu Mana'ibu umar da kuma sahihu muslim an abi hurairah ta qala yake cewa bainama nahnu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna wajen annabi me ya faru yace eh qala sai yake cewa shi annabi baina ana na'imun ina cikin bacci wata rana ra'aytu fil janna sai na ganna a cikin aljanna kuma mafarkin annaba mun san cewa gaskiya ne shi yasa busairi ke faɗa cikin alburda cewa la tunkirul wahyi min ru'yahu kada kai inkarin abin da ka gani na mafarkin annabi sai ce inna lahu qalban idza namatil aynan lam yamin annabi yana da zuciyar da idan ido ya kwanta yayi bacci da zuciyar shi idan ne ke bacci amma zuciya ba ta bacci yasa inda annabi zai kwanta yayi bacci tun daga bayan sallar isha in asuba ta in ya tashi ko cewa zai a daidaita sahu ba su ya sake alwala ba sallallahu alaihi wa sallama wannan yana daga cikin kususiyarsa da shine yake cewa fa idza mar'atun sai ga wata mata kawai ta tawadda'u tana yin alwala ila janibi qatrin asasannin wata fada a cikin gidan aljanna fa qultu sai nace liman hadal qasr wannan ma kekiyar fadar a cikin gidan aljanna ta waye qalu sai mala'iku umarci yace fa zakaitu ghayratahu sai na tuna kishin da sai na umar yake da shi wa wallaitu mudbiran sai na juya baya wannan wallaitu na juya baya mudbiran ma juya baya ne da haka in an kawo irin wannan jumla fa wallaitu mudbiran halin ne mu'akkad an gane kamar yadda Allah ke faɗa a Qur'ani walla mudbiran wa lam yu'aqqib fa baka umar sai umar yayi kuka wa qala yake cewa alayka agaru ya rasulullahi yanzu akan ka zan kishi ya rasulullahi an anas bin malikin kala yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wa sallama sa'ida uhudun ko uhudan annabi ya hau dutsen uhudu wa abubakar wa umaru wa usman tare da shi akwai abubakar akwai umar akwai usman an gane da haka alfarazi yake cewa kabirun wa uhudun akramul abdu turbatan akwai dutsen sabiru yana makka ne sannan akwai uhudu sai ya ce wa'annan guraren akramul ardi turbatan su ne kasar da tafi kowace kasa a duniya amma a gurin musulmi banda yan shi'a su yan shiya a gurin su karbala tafi kowace kasa karfi shi yasa wannan dan shi'an da yake faɗa ya ce wai su yanzu a cikin yan shi'a ba masu guluyi bane dan ce ta kuma ya faɗa ya ce kasar kabarin al-Imam ta tafi kabarin kasar Annabi na ce amma a gurin ka wannan kai ba guluyi bane na ce kuma kana maganan ba kwa zagin sahabbai na ce amma ga Khomeini a cikin kitabun tsahara ya faɗi na na Aisha da Hafsa da su waye ya ce wa in kano aka ba basa min rikilaji wal kanafi gara dattin alade da karri da dattin matan manzan Allah haka Khomeini yake faɗa amma gurin in shi a mujtahidi ne babban malami ne yake zagin sahabbai bakwa tare da su na ce me yasa baka taba kuma yana baka ce abin da yi kuma ga bakakin maganganun da ya faɗa a littafin sa kashful asra to nan asiri sunan littafin kakka ɗauka ko wani asiri fa zai tona a'a zai yi magana akan sahabbai ne shine ma'anan kashful asrar to dan haka sai ya ce muhajiruhu hada wa zalika mab'asu nan shine inda annabi hijira madina kenan can kuma sabiru can ne inda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi kenan sai yake cewa faraja fa bihim sai dutsen ya girgiza da su faƙali sai annabi ya usbut uhudun da haka ka tabbata uhudun anan garin sai mutum ya kaddara akwai ya untanida sai zama usbut ya uhudu sai zama akwai ya unida maharufa uhudu sai zama to shine munada din da haka sai yake cewa fa inna ma alayka nabiyyu kawai akan ka akwai annabi ne wa siddiqun da siddiqi wa shahidani da shahidai guda biyu an gane ya zo hadisi ne bukhari da muslim suka ruwaito shi to lokacin da bayan annabi ya faɗi wannan sai da umar yana da tabbas cewa abin da annabi ya faɗa sai ya faru da mu karanta nan gaba amma lokacin da ya zo yana cewa allah ka kashe ni a garin da annabin kai ka allah ka sa kuma in yi shahada yana amirul muminina sabai suna ta mamaki makka ba madina ba wai arna bane a cikinta kuma shi ba fasa yaƙi yake ba ta yaya za a yana garin da annabi yake ga shi daula ke ta musulunci ko mai shahada an gane to za mu ji abin da ya faru saboda dama idan annabi ya bada labari ko Allah ya bada labari dole abin ya auku an anas bin malik qali an sa'id bin an sa'ad bin abi waqas qali yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-khattab ka tsaya ya kai dan khattab wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa malaki yaka shaytanu shaytan bai taba haɗuwa da kai ba salikan fajjal qattun kana shiga wata hanya illa salaka fajjan ghayra fajjika sai ya shiga wata hanya wacce ba hanyar ba dan an faɗi wannan ai ba shi yake nuna cewa Umar kuma ma asumi bane bai yin wa bai yin ainihin wato kuskure an ga haka alfajju huwa tariqul wasi bainal jabalaini kamar yadda yazo cikin lisanul arab Umar mulhamun Umar ana masa ilhama qala yake tawafaqtu rabbi fi salati na yi samu muwafaka da ubangiji na cikin abubuwa guda uku fa qultu ya rasulullahi law ittakhadna da za mu riki min maqam ibrahim musalla inda annabi ibrahim yake tsayuwa ya zama a wajen da za a dinga yin sallah yana faɗar wannan fa nazalat wattakhidhu min maqam ibrahim musalla da haka za mu ga wattakhidhu da wattakhadhu kira'o'i ne guda biyu ɗaya na ba da labarin abin da ya faru ɗaya kuma umarni take cewa a riƙi wajen ya zama wajen yin sallah wa ayatul hijab da kuma ayatul hijab ya lati lau a law amarta aka da zaka umarci matanka an yi hata jibna su dinga sa hijabi fa innahu yukallimuhunna albarru domin mutumin kirki wal fajir wanda ba mutumin kirki ba ma suna magana wato suna iya ganin su fa nazalat ayatul hijab sai ayar hijabi ta sauka shi yasa za ku ga da dokar za ta fara sai ta ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi kiran da ya fi kowane kira tsada wanda Allah ya masa waje guda kusan goma sha hudu a Qur'ani sai ya ce kulli ka ka faɗawa matanka me yasa dokar ta fara da su saboda in za a yi alfahari da miji duk duniya ba matar da za in daga hannunta idan matar annabi ta minki ba matar da za ta ƙara miƙe babu to kowa ya gane dokar tana da muhimmanci sai aka ce ya fara da matan shi wa banatika sannan ka faɗa ma 'ya'yanka mata wanda su yan shiya a gurin su banata a wajen annabi ya ɗaya ce ina da littafi da wani malami ya rubuta sukutun mujallabi guda ya ce ƴaƴan da ake jingina wa annabi ƙarya ne babu su yar annabi ƙwaya ɗaya ce ita ce na na fatima kaga wannan ta sarihin ƙur'ani ne to da duk ɗalibin da islamiyya an kai mai kyau adin shi da kasan bintun ɗaya bintani shine musanna jam'insa shine ne bana amma Allah zai ci wa bana banatika sannan wani malami ya zo ya ɗora ka akan keken bera ya ce maka ai ƙarya ne annabi ba ƴaƴa mata da yawa yake da shi ba ƴaƴa ce kawai an gani idan kuma la alfahari da uba ne idan yar annabi ta miƙe duk duniya ba yadda za ta ƙara ba shi yasa hadisin da ake kafa hujja da shi tana na fatima ta je wajen neman gado wajen na Abakar bayan annabi ya rasu ta ce idan ba a gado ta kafa hujja da umumin faɗin allah ta'ala yusikum allahu fi auladikum zakar misali haddul unsaini in ba a gadin na zai gadin iyayen shi kaya aka yi ka gaji mahaifinka ni ba zan gaji mahaifina ba kuna fahimta to kiyasin mahaifin na na fatima da mahaifin abubakar kiyasin ne da bai wa dan tazaran ya fi sama da ƙasa in za a yi alfahari da uba idan na na fatima ta bi dan kuhafa ba zai miƙe ba ko zai miƙe kun kuna fahimta hai saboda haka da baban abubakar ɗan wahafa da baban fatima ba ɗaya suke ba an fahimta yi kamar yadda da mijin fatima da mijin na na aisha ba ɗaya suke ba in an miƙe za a yi alfahari da miji idan na na aisha ta miƙe na na fatima ba za ta miƙe ba idan za a yi alfahari da uba in na na fatima ta miƙe na na aisha ba za ta miƙe ba ko kuwa to shine sai ke cewa wato kulli azwajika wa banatika sai ce wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna ka faɗawa matanka da 'ya'yanka sannan dokar ta shafi don matan mu'mini lallai doka ce cewa su dinga sa hijabi zalika adana an yi urafna fala yu'zin domin hijabin shine shigar da zai sa in an gansu a gane mutanen kirki ne ba za a cutar da su ba yanzu muna tashi karatun nan da za mu fita nan waje a ga wata da cikakken hijabi da niqabi wani ya kama ta yana kokarin ya bin mazga mata mari za ka ga saboda wannan shigar da wahala mutane su iya wucewa sai sun tambaye me ya faru amma yanzu ana tashi kaga wata da siket ta yi matsu suna rikici da wani ko da wando ta sha biyu ana tashi in aka ga suna kiki kiki anan wajen me za ɗauka dan duniya plus dan duniya me suka kowa kawai walfawar da gazuwa ta zai cika wandonsa da iska ya gaba shi yasa Allah ya ce zalika adana an yi urafna fala yi uzai wannan shi zai sa ba za a cutar da su ba da haka Allah ya sa mata su kiyaye fa nazalat ayatul hijab fi ayar hijabi ta sauka wastama nisa'un nabi sallallahu alaihi wa sallama matan annabi sun taru fil ghairati alaihi wadan kishi akan annabi fa qultu lahunna sai nace musu asa rabbuhu ubangiji yayi kusa in tsallaka kunna in annabi ya sake ku an yi gudilahu azwadun khairan minkunna Allah ya musanya masa matan da suka fi ku fa nazalan hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayan asa buhu in tallaka kunna to yan shi'a Allah ya kiyaye ina ganin wanda suke bin wancan program ɗin su kokari su tara bal naqdifu bil haqqi ala al-batil mun saki na takwas to su jira na tara da na goma da na sha ɗaya da na sha biyu yana nan zuwa za mu tattauna bambanci tsakanin atin da kuma zaujatul a ƙur'ani suna da bambanci an gane da da kaga qur'ani ya yi amfani da kalman imar ato a qur'ani akwai dalilai ɗayan hudu da ke a Allah ya amfani da su amma mace idan kaga Allah ya ce mata zauja a qur'ani to ta kai mace dabin da ake so gida ya samar ta samar shi yasa Allah zai sa ya kira ta zauja shi yasa na kalubalance ku ku bi qur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa babu inda Allah ya taɓa kiran wata daga cikin matan annabi Muhammad ya ce mata imar ato in dai qur'ani ne babu to karanta qur'ani suke ba sa fahimta shi kuma annabi cewa idan Allah yana nufin kada alheri sai fahimtar da kai addini shi kuma karatun addini daban fahimtar addini daban saboda ba duk wanda ya karatun addini bane ya gane addini an gane eh ina suka yarda an gane Wa ko wani dan shi ana ce masa Abdul Halim al-Ghazzi ina nan da bidiyon shi shi cewa ma in ka yarda wannan Qur'anin daidai yake ba a canza shi ba kai kafiri ne wallahi tallahi ya ce in dai kana ɗan shi'a wanda kai imani da ma'asumai cewa in suka faɗi magana gaskiya ce to dole ka yarda wannan ƙur'anin ba daidai ba ne an canza shi ƙudurci cewa wannan ƙur'anin daidai yake ba a canza shi ba yake wannan aƙida ce ta kafirci domin su hadisai sun zo mutawatirai daga ma'asumai wallahi ina da bidiyon mai motsi shi yasa na ce wa'annan miskinan yanzu ba su sani ba tarihin ɗan adam yanzu yana sajjala abin da kake yi ba wai ta hanyar rubutu ba da sauti da sura ne to da haka yanzu dabin da nake faɗa a nan wajen tarihi yana sajjala shi da hotona da muryata ba wai a rubutu bar kaɗai da haka abin da zan yi mai kyau ko mara kyau a wannan kujera in faɗe shi watakila za ka ga nan da shekara ɗari za a iya fito da abu a ce ne ya faɗa to irin waɗannan da abin da malaman su ke faɗa yanzu akan tashoshi nasu na shi'a sun fi guda ɗari ana nan ana sajjalawa eh yasa na ce daga cikin sharaɗi yanzu ɗan shi'a da zai tattauna da ni to da projecto zan zo in matsala kwamfuta ta in na ce malamin in na ce kun ce kaza kun ce kaza ka ce baka yarda ba sai in ce ko bari ka ji inda ka ji aka koyo maka aqidar ka dawo bari ka ga ɗaya daga cikin malaman ku ga abin da ya faɗa da hoto da sura da komai kakka wahalar da ni ko kuwa kakka zo kana taqiya kana tajlisi da rufa da fasa wahalar da ni to wannan shine to da haka za ku ga Allah da ya tashi a farkon sura sai ce ya ayyuhan nabi lima mu ma ahallallahu laka tabtagi mardatan azwaj jam'i na zaut sai ce wa matan annabi azwaj da haka haka yayi ta kiran su har ya zo nan yace asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwaj da kun ga asa yana daga cikin af'alil muqaraba ne yayi kusa dukkan ɗalibin ne san nahau ya san asa yana daga cikin af'alil muqaraba ne wato abu ya yi kusa in tsallaka kunna in tsallaka kunna kuma sharaɗi ne me jawabi na sharaɗi an yi a azwajan khairan min kunna in annabi ya sake ku to jawabi na sharaɗi zai masanya masa matan da suka fi ku alheri idan bai sake ku ba alama ne ta ba matan da suka kai su alheri a duniya to sai ka koma suratul azab Allah ya faɗa wa annabi sai ce la yahillu lakan nisa'u min ba'du ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك tun da Allah ya ce wa annabi zai yi wa ya canza mata bayan wa'annan matan in dai ba abin da damar ta mallaka ba to wannan yana nuna maka duk duniya ba matan da suka kai sa alheri an fahimta da ko wanda suka fi sa alheri to da Allah ya canza wa Annabi da su kafin wannan lokaci. to wannan shine abin da yake faɗa da haka asarabuhu in tallaka kunna azwajin khairan min kunna in sharaɗi ne in an samu fi'ilu sharɗi shine sakin to za a iya samun jawabi na sharaɗi idan ba a samu fi'ilu sharɗi ba to ba za a samu kuma jawabin sharɗi ba dukkan ɗalibin da ya karanta na hau wajen jimla ta sharaɗi ya san cewa wannan ita ce ƙa'ida an gane to yanzu nan wajen ya ci fakto rabbi fi salasin na dace da ubangiji cikin abubuwa guda uku to gaskiya abin da na umar yi muwafaqa da Allah subhanahu wata'ala wajen ya faɗa wahayi ya sauka sun fi guda uku sun kusan kai guda arba'in amma galibi guda uku aka sani akwai wani littafi ba shi da yawa bai wuce shafi ɗari biyu ba sunan littafin wato a samar wato fi muwafaqati umar bin khattab wanda wani malamin ya rubuta asali wani ne ya ya tambaya al-imamu ya yace da Allah yana nan cikin alhawi fil fatawi nashi yana tambaye shi akan abin da na Umar ya samu muwafaka da Allah subhanahu ala. to shine al-Imam as-Suwidi bayan da wancan ne masa tambaya shine yake ce masa alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyhi ala nabiyhi alladhi istabahu sai yace ya sa'ili wal hadithatu taqturu an alladhi wafaqa fihi Umaru. ya kai mai tambaya yace wal hadithatu taqturu abubuwa na sun yawa kuma gashi ka tambaye ni anan lazi wafaqa fihi umaru akan abin da na umar ya samu tawfiqi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yura unzila fil kitabi muwafiqan li ra'yi sawabi da abinda sayyidina umar ya ja aka ja kuma Allah ya saukar da wahayi ya goyi bayan sayyidina umar sai ce kus ma sa'alta anhu fi abiyatin manzumatin ta'amanu min shatati yace ka riki wa'annan kuz ma sa'alta anhu ka riƙi abin da kai tambaya a kansa Shi fi abiyatin a cikin wasu baitittuka na waƙa manzumatin wata manzuma ce ta amanu wacce za ta amintar da kai ta taro maka min abubuwan da suke watsi sai yake fafil maqami kun ga fafil maqami wannan ayar da muka karanta yanzu wacce shi zuwan maqami ibrahima musalla wa usara ayar da ke cikin suratul an'am al ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum min asara wanda mun san abin da ya faru sai na abakar ya kawo ra'ayinsa umar ya kawo sayyidina annabi ya faɗi ga yadda za a yi umar ya faɗi cewa shi yana ganin ga yadda za a yi kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi saukar da wahayi ya goyi bayan na umar an gane shine wa usara badri wa ayatai tadahurun wasiki da ayoyin nan guda biyu wa in tazahara alaihi da kuma ayat da ke magana akan abin da ya shafi wato hijabi wa zikir jibril li ahli al-gadri sannan wa ayatayn unzila fil khamri ayoyin da suka sauka akan matsalar giya da ta cikin suratu wato baqara da kuma ta cikin suratul ma'ida wa ayatu siyami da aya ta azumi fi hillil rafas uhilla lakum laylata siyamar rafi ila nisaikum wa qawlihi da fadin Allah da yake nisaikum har ukun yubas nisa'ukum wato harsun su yubas wannan ayar ita ma haka sannan wa qawlihi la yu'minuna hatta yuhaqqimuka iz bi afta da ayan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum an fahimta sai na samu lokaci watakila sai wani lokaci sai a fitar da ayoyin daga aya ta kaza sai aya ta kaza amma yanzu muna yi a gurguje ne mun san isar da ta faru lokacin da wata matsala ta faru aka zo aka kawo hukunci wajen sai na abakar sai da na umar annaba aka fara kai hukunci yayi mutumin ya ce bai yadda ba bayan da aka gama hukuncin annabi ya shiga gida ya shaƙe mutumin ya ce bai yadda ba sai dai a tafi wajen abubakar aka tabe ce to ai shi ba yadda za a yi warware hukuncin da annabi ya ce sai dai su tafi wajen umar aka je sai na umar ya ce to a jira ya ce yanzu an ji wajen annabi ya hukunci bai yadda ba ya ce umar abubakar bai yadda bai sai to kudura ya shiga cikin gida ko takwas yana zuwa kawai malam sai ya sauke kan shi ƙasa ya ce haza hukumu jaza'u man hada bi hukumin lahi wa rasuli to shine Allah ya saukar da fala wa rabbika la yu'minuna sannan wa ayatin fi hali badrin aw aba wala tusalli ayatan fit tauba haka nan da ta zo cikin suratul tauba wala tusalli ala ahadin minhum wa ayatun fil nuri hadha buhtanun na ayat da ta sauka a cikin suratul nuri subhanaka hadha buhtanun azim wa ayatun fiha wato al-istizanu da ayat da ke maganar neman izini ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu kitami sannan hakanan. wato a ayar da ta zo ƙarshen suratul mu'min da kuma tabarakallahu bi hibzil muttaqina wa sullatu min fi sifati sabiqina ayar da ta zo cikin suratul waqi'a wa fi sawa'i ayatul munafiqina hakanan sawa'un alaihim astaghfartu lahum an lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allah lahum wa addadu min zaka naskar rasmi li ayatin qad nazalat fi rajmi وقال قولا هو في التوراة قد نبعه كعب عليه فسجد to haka al-imam as-suwidi wa fil adhan الذكر للرسول رأيته في خبر موصول وفي القرآن جاء بالتحقيق ما هو من موافق الصديق كقوله هو الذي يصلي عليكم وأعظم به من فضله حتى آية هو الذي يصلي عليكم وملائكته وقوله في آخر المجادلة لكم فإن الله تكون سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله to wa'annan akwai malaman da ya dauki wa'annan baitakan na Imam su yayi sharhin sharhin su dalibai yana da kyau yanzu tunda duniya ta zama gida ɗaya in suka yi sakin intanet za su iya samun littafin kwata-kwata bai wata shafi ɗari biyu ba bai ma kai ba ina ganin duka ya tattaro ayoyin da hadisan da sayyidina Umar zai yi magana Allah ya saukar da wahayi daidai da maganar da ya faɗa ko wata matsala ta faru wasu su ce kaza shi ya ce kaza kuma Allah ya saukar da wahayi an gani amma dukkan kumanta duk darajar da sai na umar ya samu don allah ya aiko annabi muhammad ko kuwa na akwai rigimar da muke da wasu duk da haka in ka ce annabi ya ce sai sai maka umar shi kuma ya ce kuna gani allah ya samu dace shahadu umar shahadar da sai na umar yi wutila umaru amirul mu'minina ala yadi abilu atal majusi an kashe sayyidina Umar a hannun Abu Lu'atul Majusi Allah ya tsine mai albarka haisu ta'anahu wa huwa yusalli fajra lokacin da ya sallaki sayyidina Umar yana sallar alfijir sallar asaba. bin nasi da mutane ta'anataini suka guda biyu biman karin ko biman jarin masmumin da wuƙa wacce sai da ya sa mata guba sai da aka samu guba koji sai yasa za mu karanta a nan gaba za mu tarar da sayyidina usman a lokacin da bayan sayyidina umar ya tafi yanzu ya hau mulki abdullahi dan abbas ya zo wucewa da daddare akwai wani mutum hurmun da shi wani abu da majusi din ya zo daidai wajen su kawai sai ga wuka faɗo da ya ga wuka faɗo shi ya ga mutane a cikin duhu suna tattauna mai suke tattauna bai sani ba yana zuwa daidai wajen ya ga wuka faɗo washe gari sai da an ce an zo masallaci an kashe sai da na'umar sai ya ga wukar da ya gan su jiya suna tattaunawa a tsefan da ta faɗo da ita aka zo masallaci a kashe na umar akwai ɗan umar wato ɗaya daga cikin 'ya'yan shi shi kuma yana samun labari sai tafi gida ya je ya samu hormuz ɗin ya kashe shi kaga an samu shuba ko me suke tattauna ko me suke tattauna shi dai bai sani ba kamar yanzu yadda za ka iya gane misali a ce an zo masallaci an kashe babanka da aka kashe shi sai wani ya so jiya da daddare na zo wucewa ni dai na ga wani da wani suna tattauna kuma ina zuwa daidai wajen sai na ga makami iri kaza a hannunsu da wannan makamin kuma aka zo aka kashe mahaifinka kaga yana da wahala wani ya maka bayani a ce wancan bai da hannun wurin kashe mahaifinka ka yadda to wannan ita ce shubuhar da aka samu ta sai sai da na umar da ya rasu kamar yadda za mu gani sai wasu suka ce ai shi hurmus da aka je aka kashe shi dan gidan na umar ya ɗauki doka a hannun shi dole a kamo shi a hukunta sau da ai kasancewar an sa a tsaye sana tattauna ba wani abu da ke nuna cewa shi hurmus yana da hannu wurin kashe na umar wasu suka ba na usman shawara suka ce saboda abubuwa guda biyu na farko dai akwai shubaha ɗaya saboda in kuma an samu shubaha a cikin abu ko annabi cewa a tun kuɗi haddi in akwai shubaha na biyu shine wannan zafin da ake ciki a ce an kashe mahaifinsu jiya sannan yau a je a kamo ɗanshi a kashe da sunan kisafi <laughs> abu ne yana da mugun wahala abu ne da iyalan umar ba za su iya ɗaukar wannan ba a zo a kashe babansu sannan ga shi buha an samu sannan kuma a zo a ɗauko ɗansa a kashe da sunan isasi abu na uku aka ce masai na usman wannan matsalar da ta faru ba ka shugaban ƙasa ta faru allah ba zai tambaye ka yanzu da ka zama shugaban ƙasa daga yanzu abin da ya faru shine allah zai tambaye ka yasa duk waɗannan gwamnonin da waye rigima suka ɗebo makansu duk abin da ya faru ba ku zama shugabanni ba ko a lahira allah ba zai tambaye ku ba Abin abinda kuka zo sanda kuke shugabanni to daga lokacin daga nan za ku fara Allah zai tambaye ku wannan ita ce magana ta gaskiya duk maganan kwakwale kwakwale da aka yi ta yi aka ɗebo abin da ya wuce shekaru ba aka ce ba wanda ya sa ku kuma Allah ba zai tambaye ku akan shi ba amma kamar masu ce ka wani ya aure ka kafin ka ina ruwanka da me ya faru sanda kai ka aure ka kai ne mijinta daga lokacin duk abin da yake na nauyinta Allah zai tambaye ka amma ta auri wani ya saka alaka mai faru ba abin da ya dame ka abu ne da Allah ba zai tsayar da kai tambaye ka ba sannan suka ce masa na hudu shawara shine a ɗibo daga baitul mali su iyaran hormuz a biya su biya don a kashe wannan matsalar kuma haka aka yi to ne yake cewa qala umaru umar ya faɗa lamma arafa qatilahu yayin da ya san wanda ya kashe shi sai ce alhamdulillah alladhi lam yaj'al qatili muslima ya ta tabbata ga Allah da bai sanya wanda ya kashe ni ya zama musulmi ba yuhadduni inda Allah bi sajadatin sajadaha wanda zai kafa mun hujja da sujjada kwaya ɗaya da ya taba ma Allah subhanahu wata'ala kamar yanzu masallacin nan an zo sallah da asuba kawai ya ce a daidai sayyidina Umar tun da an san cewa a wancan lokacin za ka samu in kai ne shugaban kasa kai ne liman kai ne alƙali kai ne komai daga baya ne aka raba harkar mulki da mai da karantarwa ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗu ashe shi wannan abu latal majusi ɗin yana sahun gaba da wannan wukar da aka sa mata guba an tashi da sallah an fara ya samu sai na umar ya burma masa wukar nan sai na umar ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi lokacin da mutumin nan ya ga sai na umar ya faɗi ya ɗauka ko ya mutu ya yi shirin ya gudu daga masallacin ya ka tare shi aka hana shi mata duk ta inda ya biyo ga an tare shi sai da ya sauki mutum sun fi goma da wukar a lokacin fada ake wannan wanda ke wajen masallaci bai san me ake ba kawai yana biyo sautin liman da ya daina biyo sautin liman kuma da umar ya faɗi wallahi ba fasa sallar ba kawar da shi aka yage shi abdulrahman bin auf ya shiga aka ci gaba da sallar kayan wayannan tarbiyya ce ta ɗaliban annabi muhammad ka faɗa min wani malami ne zai yi ma ɗaliban shi irin wannan tarbiyya yanzu a zuwa sauki wani da wuka a masallaci a ci gaba da sallah eh ba malam ai sai dai kafa mai nan ban baki ba ba fasa sallan ba sai da aka yi sallah. da shine da sai na Umar aka faɗa mai ga wanda ya sai shi godiya ta tabbata ga Allah da bai sanya mutuwa ta hannun mutumin da bai taɓa wa Allah sujjadar da zai kafa hujja da ita ba a gaban Allah to kuma tare da haka fa wannan mutumin da ya zo masallaci ya kashe sai na umar yanzu ka je ka bincika kabari yake da shi a ƙasar mutanen nan suna zuwa su girmama kabarin a matsayin mutumin da ya yi jihadin da ba a taɓa yi ba a duniya warai in baka sani baka san wannan shi yasa Allah ka ji kan da sani ba tare da ya mutu ba lokacin da ya zo yana wa waka akan rasuwar malam jafa yake cewa qatalu amiral mu'minin musalliyan sai yake waqtas sabihati qissatun tatakarraru an kashe sarkin mumini sai da umar lokacin yana sallar asuba sannan lokacin sallar asuba aka zo aka samu malam jafar a masallaci aka kashe shi qissatun ta takarraru tarihi ne ke maimaita kansa yasa yace innal ula qatalu aba hafsin lahum dawrun da kulli jarimatin la tufaru to sai al sani bincike na biyu ahammul ahadasi mafi muhimmancin abubuwan da suka faru fi khilafati umar bin al-khattab a khilafancin umar dan khattab radiyallahu anhu mawqi'at al-qadisiyya yaqin qadisiyya fi muharramin a watan al-muharram a shekara hijira na da 14 azama umar umar yayi azama ala ghazwil iraqi akan siyaji ya saki yaƙar iraqi karo na biyu bi nafsihi akan kin kansa wastaklafa ala alal madinati ya ɗora khilafanci a kan madina ya ɗora aliyu bin abi talib ya ce aliyu bin abi talib kene yanzu ya bar ina madina ya tafi iraki da kanshi sai ya dora sai da Ka kaga yadda yin a suke cewa allah ne na naɗa sai da na ali abubakar da umar suka kwaci ai kaga da da ya zauna yanzu sai da umar yana dawa sai ce adama ni allah ya naɗa kuka kwace to na zauna zama daren ba sauka ka bai ya kama faƙala abdurrahman sai abdurrahman bin auf yanke ta inni aksa. ina jin tsoro in kusirta idan aka karya ka anya da ufal na kada musulmai su rauni fi sa'iri arda ardi asasannin duniya wa inni ara ni ina ganin an taba aka rajulan ka aika wani mutum wa a anta ila madina kai ka dawo zuwa ga madina lokacin da yin ya fita din fastawsaba umaru sai umar ya ga cewa wannan ra'ayin da ya kawo daidai ne wa baqis sahaba da raguwar sahabbai hadar wato ra'aya abdurrahman bin auf wa qala umar umar yake cewa faman tara annaba ka to yanzu da ni na so in fita kace kada in fita wa kake ganin ya kamata a aika fa qala abdurrahman bin auf sai ce al asadu fi barasibi ina so ka aika zaki wanda idan zai yi kai farmaki kamar yana kai farmaki da kumbansa akan ce barasin da ma'anar makali abinda ake wabto abu da shi shine yana nufin sa'ad bin abi waqasim shi kuma sa'ad bin abi waqasim din nan yana daga cikin al-asharatu al-mubashsharuna bil janna shi wannan dan shi da nake maraddi da yazo ya kasa rufewa ya ce su ba su ce sahabbai ba su ridda ba su kaza amma kuma da yazo kan al-asharatu al-mubashsharuna bil janna ya kasa boye aqida yana cewa su hatta goma ma da aka ce an musu albishir da janna su ba su da wani tabbas kaga me yake so ya ce yan wuta ne tunda ba su da wani tabbas kuma shine wanda annabi ya sa masa suna mujabud da'awa a kansa ne annabi ya ce, rubba asha'asa a gabara za ka ga mutum ya yi gizo ya yi ƙura amma lau a ƙasa ma'alallahi la abarrahu da zai rantsi da Allah akan abin da ake ganin ba zai ba sai Allah ya kubutar da shi to shine sa'ad bin abi Faradi ya umaru sai umar ya da wa da sa'adin sa'ad ya fita ilal iraki zuwa iraki fi arba'ata alafin arzu cikin rundunar da ta kai mutum dubu hudu wakila wasu malamai suka ce sitta ta'ala dubu shida haka fa sahabbai fa annabi yana rasuwa fa haka zama bai gansu ba haka fa suka tashi ba su ne nan su ne nan su ne nan wa qala umar umar yake cewa wallahi na rantsi da Allah la armiyanna mulukul ajami wallahi sai na jefa masu mulkin ajamawa bi mulukul arabi da masu mulkin laraba me yake nufi da masu mulkin ajamawa duk wani mutum a duniya wanda ba balarabe ba ba ajami ne an gane a istilahin ƙur'ani yare biyu ne inda irin wannan ne daga ajamanci sai larabci da aka turanci kan wani ya ma barazana in kana rubutu da hausa ya ce maka ajamanci shi ma ajamanci ne duk wanda ba balarabe ba a duniya to ajami ne ba ajame ne ko kuwa yawwa ba ajame ne wa amara sa'adan ya umarci sa'ad an yaji alal umara a yi sanya shugabanni alal qaba'il akan kabilu wa an yi wa idahumul qadisiyya ya musu alƙawarin cewa fa lalle za su dimfari qadisiyya ne wa kana fi hadhal jayshi a cikin wannan rundunar da aka tura adadin ta ya kai mutum dubu shida ko dubu hudu min sahabati akwai sahabban da yawan su ya kai salasu mi'ati mutum ɗari uku wa ata ashira da yanki minhum daga cikinsu akwai saba'una badariyan mutum saba'in waɗanda suka je yakin badar yaƙin badar ɗinnan kuma mun san Allah ya faɗa ya ce kada kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata fi fi'atin tuqatilu fi Da daka duk wanda ya ji yaƙin badar da shaidar Allah cewa sun fita ne dan addinin Allah ya ɗaga. shi sa annabi yake cewa la'alla Allah ittala ala ahli badr fa qala i'malu ma duk wanda ya ji yaƙin badar ko me zai faru a duniya ba yadda za a yi ya tafi wuta shi sa za ku tana kissar wato wannan hatsin ibn abi ata lokacin da ya ji labari cewa annabi yana shirin zai tafi garin makka yaje ya su hatsin ibn abi ata ya dauko takarda da wasiƙa ya rubuta ya ba wata mata yace ce gashi je ki kai mutanen makka annabi yana nan zuwa zai zo ya bayan matar ta tafi Allah ya wahayi ya sanar da annaba ga halin da ake ciki annabi ya tashi Khalid bin Walid da Ali bin Abi Talib da Miqdad bin Al-Aswad yace su bi ta su je su karbo mai takarda ko da suka can mata tayin rabi suka ce mata ta ba su wasiƙar da aka ce akwai a hannunta ta ce babu suka ce mata ai zai wa don wanda ya ce su zo su karɓi wasiƙar nan fa mutum ne da ba ma yin tsiku anil hawa tun da ya ce akwai wallahi akwai su kuma wallahi ba za su iya koma su ce mai babu wallahi tun da annabi ya ce akwai abu ta ce babu suka ce wallahi in je ce da sai sun masa tsirara don su karɓi takardar nan sai sun yi aka sai ta kwance kitsanta sai ta ɗauko takardar sai ta ba su sai suka dawo aka zo aka karanta wasiƙa ga abin da ke ciki annabi ya kira hasin ibn abi balta aka yace masa hatin me yasa kai haka kun ga yadda shugabanci yake in abu ya faru annabi zai zartarwa da mutum hukunci ya kira shi tun da asali abin da ya sani akan shi mutumin kirki ne ya ce me yasa ya ya ce ya rasulullahi ka san ni ba a cikin na na ya ce wanda ka taho da su daga garin makka kowa yanzu yana da ƴan uwa da dangi da suke iya ba shi kariya wajen iyalansa da dukiyarsa da ya bari ni kuma ban da kowa ya ce na yi haka ne kuma ka san na baro dukiyata da komai nawa don su ɗauka ina tare da su amma wallahi ban tare da su kuma ba na faɗi wannan ba ne ba na yi wannan ba ne don ina da shakka akan addinin musulunci ko rida sai na umar ya sabari ya ce masa ya rasulullahi da'ani adribu unqa hadhal munafi ban ni in cire wa munafikin nan wuya annabi ya ce masa kai baka san wannan mutumin ya ji yakin badar ma kuma Allah ya ce la'alla Allah ya ala ahli badr fa qala i'malu ma don ku gane wannan abin da ya bai bata alaƙarsa da Allah ba imanin yana nan da Allah ya tashi sai ce ya ayu na amanu sai ce la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum harastum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum har zuwa ƙarshe to akwai mutum saba'in wanda suka bi yaƙin badar amma yanzu wanda suka bi yaƙin badar ɗin nan wataƙila in ka kira ali bin abi talib ko yan tsararru da su shi'a har annabi ya bar duna shekara ashirin da uku wanda suka rage addinin musulunci ba su wuce cikin hannu ba mutum goma duk sahabbai sun yi ridda kafirai ne kuma wa ala ra'asin wajen kafircin akwai abubakar akwai umar akwai usman wannan ita ce aqidar shi'a to shi shine yake ce wa ma'ahum aksar min mi'ati wato min sab'i mi'atin min abna'i sahaba akwai sama da mutum 700 kuma cikin ƴaƴan sahabbai sama a ra'ayin furs ra'ayin farisawa ya haɗu ala rustum akan rustum shine shugaban su fa kharaja ya fita wa ma'ahu 80 alfan shi kuma ya fita da rinjana da yawan ta ya kai 80 80 alfan tsakanin 80 da 6000 tazaran nawa kaga da yawa wakila wasu malan tarihi masu suka ce aktar wa salasun wa salasu filan tare da shi akwai salasatun wa salasuna giwa kawai yarda suka da ita don yaƙi ta kai talatin da uku wa ba sa sa'ad rabi'i bin amir ila rustu wato da ya je shi sa'ad bin abi qasi ya aika amir ila sai ya tafi wajen rustu fa dakala alaihi sai ya shiga wajen rustum din nan shine shine komandar su wa qad zayyano sun qawata majalisahum wajen zaman su bin namari da kullillaka al muzahhaba wadda aka sa mata zinari wa zarabi al harir da kuma ainihin wato katifu na hariri wa azharu suka bayyana da al yawaqi ya qutu wal ali da lu'lu'u as-samina mai tsada wa zinatal azima da kwalliya babba wa alaihi tajihu shi wannan rusul ga kula ta sarauta wa gairi zalika da wannan wannan minal amki a samina na kayan jin daɗi na rayuwa masu tsada Waƙar qad jalasa ala saririn min zahabin ya kuma zauna akan gado na zinari wa rabi'un bi thiyabin safiqatin sai ga shi wannan rabi'in wanda sa'ad bin abi waqas ya shigo ya shigo bi thiyabin da tufafi safiqatin wanda yake saƙa tufafin yana da kauri an gane cikin yadin da muke sawa ina ganin kamar yadin kaftani ya ɗanfa kauri ko to ka iya cewa kamar haka wa sai ga shi riƙe da takobinsa wa turf ga garkuwa wa farsin kasirin ga wani gajeren doki ya taho da shi walam ya zalla raki ba bai bushe ba yana kan wannan dokin nashi hatta dafa ha tsarfal bisadi har sai da ya zo wannan shimfiɗar da aka ƙawata ta yi taka jifanta. thumma nazala sannan ya sauka wa rabata bi ba'd tilkal ya daura wannan gajeren dokin nashi a gefen waɗannan fulillukan wa aqbala alaihi ya fuskanci wannan rustum din tare da shi akwai silahu wa jir'uhu ga makamansa ga filkinsa wa baidatuhu ala ra'asi ga abin da ake kare tsara a kansa fa qalu lahu suka ce masa da silaha ka aje makamanka mana fa qala sai yace inni lam atiku ni ban zo muku ba wa inna ma ji'tukum hina da hina da autumuni nazo muku ne ba haka kawai na gadama ba nazo nazo ne lokacin da kuka kira mu fa in taraktumuni haka da in kun tsale ni in karasa to haka sai in karasa wa illa in ko yadda nazo ba za ku banda in karasa ba rajatu sai in koma fa qala rustum sai rustum yace izalu lahu ku yi masa izini fa aqbala yatawakkau ala rumhi fawqa an-namali ya fuskantu ya ta gida. akan wato mashinsa saman wannan ainihin wato katifin wa kharraqa amata dama akwai takobi a hannun shi wannan shimfiɗar da suka yi aka yi mata kawar sun sa takobi ya keta ta fa qalu lahu suka ce ma ja'a bikum me yazo da ku fa qala sai ce Allahu ibta'asana Allah ne ya aiko mu linukhrij man sha'a min ibadihi min ibadati al-ibad ila ibadati Allah don mu fitar da wanda Allah ya so su daina bauta wa bayan Allah su koma suna bauta ma Allah wa min diqil adyan daga kunci na addinai ila fi'atiha zuwa ga yalwa addinai wa min jawril adiyani ila adl islam daga zalincin addinai na duniya zuwa ga adalcin musulunci to a wannan lokacin gashi ana nuna cewa lokaci yayi ga kuma kissar tana da dan tsawo na so kuma mu ƙara sata amma mutane su bari sai sati mai zuwa su yi hakuri sai mu karasa mai wannan kissa din wannan haka sahabbai suka yi inda irin yadda sahabbai suka yi ma addini da haka maka wala da addinin bai zo Najeriya ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wa bihadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh